ɗaukar wannan mataki ya biyo bayan soke zaɓe ne a wasu mazaɓu na ƙananan hukumomin donga ukari balikar da zintakun da kuma ƙaramar hukumar usa wanda hakan ya kasa ba da cikakken sakamakon da za a iya ayyana wanda ya lashe zaɓe idan aka yi la'akari da ƙuri'un da aka soke Farfesa Muhammad Kari shugaban jami'ar kimiyya da fasaha ta Modibo Adama da ke Yola da ke zama baturen bayyana sakamakon zaɓe na jihar Taraban ya yi bayanin cewa The number of council votes is more than the difference in margin of error. I hereby declare the, the Taraba State 2015 gubernatorial election inconclusive. Yes, it's inconclusive. a bisa ikon da doka ya bani kasancewar adadin ƙuri'un da aka soke ya fi wanda ya rage da za a kidaya to ina ayyana cewa an soke waɗannan kuru kuma za a sake zaɓe a waɗannan wuraren a cewar jami'in bada sakamakon zaben jihar taraban farfesa muhammad kyari i hereby declare the, the taraba state 2015 gubernatorial election inconclusive kawo yanzu dai hukumar zaben bata ayyana ranar da za a sake zabe a waɗannan wurare ba kafin a zo a haɗa hancin alƙaluman sakamakon zaben da aka samu kafin daga bisani a ayyana wanda ya lashe zaben da koya jam'iyyu da kuma 'yan takara su ke ji da wannan mataki da aka ɗauka da farko dai ga chief davis abokin tds ke dan takarar gwamna na jam'iyyar sdp eh, a gaskiya tun jiya na faɗa na ce a taraba ba yi zaɓe ba an kawo sojoji sun sun ruta eh, results an ja announcing a gaskiya eh, decision na enec decision mai kyau ne kuma al'umman taraba za su yi murna da wannan eh, outcome na na decision na enec shi ko dan takarar gwamna na pdp architect darius isyaku ta bakin wani hadiminsa cewa ya yi sunana emmanuel sai ni ne mai ba shi dan takaran pdp shawara kan sanin eh, wasan labarai a gaskiya ka ba abun jin daɗi ba na yi eh, ba wanda zai ji daɗi kana ganin zabe gashi nan an yi zabe ka ci zabe kuma a za ce wai zabe ka ba kama na ba ai dole na abun in ka duba irin wahalar da muka yi da tafiyan kamfen local government goma sha shida na wannan jiha da sauransu an zo kuma an kara kwanaki mun sake haka muna tsaya muna kamfen bayan dole ne abin yin da wanda za mu ji daɗi ba don farko muna da magana mu damuwa mu ma wannan cancellation da aka yi na da aka soke zaben donga donga ba mu san dalilin da aka soke zaben amma shi su INEC sun ce wai sun soke zaben don wai akwai magana a polling unit guda biyar wannan local government tana da fulin yini ɗari ɗaya da sittin da biyar to don biyar kawai sa biya suke da zabin local government din gaba ɗaya. to ai ka ga ba a dalci nan ba gaskiya kina cikin wannan abu wannan gaskiya mu fa ba mu ji daɗin shi ba bai kamata ba. to wannan mataki da aka ɗauka ba zai sa cikin ku sanyi ba sanyi kan a jikin mu ba zai sanyi ba ko an sake zabe nan son goma mu za mu ci wannan zaben ba shaka ba mu da shaka wannan to sai dai kuma ita ma jam'iyyar APC ta bakin shugabanta jihar Alhaji Hassan Jikado na mai korafin cewa abin da ya saba mu ji daɗi ba ai mu muna so a bayyana mana da sakamakon zabe mun ci zabe saboda kowa ya gani sakamakon zabe yadda yake mu ne muka ci zaɓe saboda haka abin da muke bukata shi ne a bayyana da eh, sakamakon zaɓe mu mu karbi mulki yayin da jihar Taraba ake wannan dambarwa Adama kuwa gwamna ne mai jiran gado sanato bindo jibrila ma ke bayyana irin salon gwamnatin da za su dauka yanzu abun da muke kokari za mu na so mu yi transition government wanda za mu kare kowa ya zo mu yadda za mu gina adamawa shine ya dame ni ba maganan wani ban da matsala da kowa adamawan nan a inda take ya kamata ya wuce haka so ina kiran kowani dan adamawa ya zo mu haɗa kai yadda za mu samu kasar na ci gaba ibrahim abdulaziz Sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.